shirin gidan yan tara shi ne yadda muka zo lafiya Allah ya mai da kowa da kowa lafiya kuma Allah ya ba mu abin da muke nema a cikin wannan aikin da zamu Allah ya shiga al'amarin ya shiga bayan ya shiga gaban mu amin sun ma Allah ya dafa mana Allah ya taimaka mana a wannan shiri na yan tara amin ta kamar yadda na fito neman kuɗi Allah ya sa in samu kadan koma haka to ai shi ke producer nauyi na yana kan kanki haka ne yadda muka producer eh Allah ya sa mu koma lafiya amin sa amin producer me zaki ce akai to ubangiji Allah ya ba mu sa ayo dai gana a ƙarshen bishiya kuma duk duniya ba abin da nake tsoro irin bishiya kai na faɗa kan makiya na tsoro ne to Allah mun gode maka da Allah kin yi ne na yin waya Allah ya mai da kowa gida lafiya Allah ya sa mu gama aiki lafiya amin amin ke kai da kowa ke kai san abin da yanzu fi sabilillahi in tambaye ki wannan yar ta kwaya daya na makulli dal a cikin miya da na haifa a cikin ciki na idan ban goya mata baya ba yar ba zan goya to da ka haifa to ba ciki ya tinki ko to na ji ban bai ba ciki na ba amma yar waye ba ni ne ubanta ba kai ne ha to kuma dai ni na goya ko kai idan fa aka yi wata tirnan ma fa sai ki fita gidan nan ki bar ta gidan nan in ta so ta bi ni ta so ta zauna ba inda za ta bi ki ni ne ubanta nan za ta zauna A je gaskiya mai gida da safe. wannan al'amarin da kake bai kamata ba ka koya wa yarinya tarbiyya Allah ya bamu amana amma kai duk amana yana nema iga gare ka ka saki yarinya saka ka Kin ga. yarinya na fa ku ta saka ta wala ta bararraje garin su ne nan kuma gidan ubanta ne nan saboda kowa ya taka ta a cikin gari this is beautiful mai kyau maryam mai kyau on the set of gidan entara tara please follow us on tiktok youtube twitter and subscribe to ga dai a cikin ƙauyen garin wata tsamiya da muka zo ku kasance da mu a cikin wannan shiri a tashar mu ta gidan yan tara sunan shirin shi kanshi gidan yan tara wannan lokacin zan fara featuring a cikin sa ku kasance da mu yan tara mun gode gidan yan tara a hau youtube din nan gidan yan tara tv a danna subscribe ayi liking ayi sharing duniya ta ga bidiyon nan mun gode da abin kuna yin irin wannan abin nan yana ciki <laughs> ta wani. gidan wani? cut sauki mu nawa a cikin ɗakin muna zaune ki ce min gazance ga magana ba sai mutum ya kinta zai fita zai ce ina da magana action dan dawo haka ba ina ruwanki da farin sa hmm? kika tsinki farin kika shekwa da gudu sai ka ce wata sakarai wata shashasha sauna kawai dala ka ce min da gani ko kuma ke kullum abin da ya tsaya cikin ka akan amanan nan da Allah ya ba mu ya kiyaye ta gashi nan ya saki yarinya tana nema ta zama wata sakaba assalamu alaikum mutane na na gabaki ɗaya wanda suke bibiyan shafinmu na fim ɗinmu da muke saki wato mai suna gidan tara hmm. gidan tara fim ne wanda a duk lokacin da kake kallon irin wannan fim ɗin za ka ke jin wani nishaɗi za ka ke kai kanka ba za ka ke musalta irin nishaɗin da kake ci ba kawai dai ku ci gaba da biyo mu ku kasance tare da mu gidan tara section 4 Allah ubangiji ya bamu abin da muka fito nema maso yamma Allah ya ban mu da ku amin ku gani ko na sani ai ai na sani ke dai maganin alheri ne ba zai fita bakin ki ba akan yarinyar nan to wanda misalin tambaye ki yadda na haifa a ciki na kwaya daya a kwali daya daya a cikin miya a ka a gara yadda ka haifa ne amma ba ka haifa a cikin ka ba yau ma dai ne ubanta ko amma dai ni na goya ko to ke bari ki ci idan furen ta ɓaci za ki iya fita amma ita na gidan nan. A'a yau, ai ta kai matsayin da in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ta bi ni. Uwa dai uwa dai ita ce a ba alfahari. Dole ma ta zauna an yana ubanta. Kai kenan ba za a gaya ma gaskiya ba fi sabilillahi yarinya ya mace hmm, ka ce wai ka kyale ta ta sakata ta wala a cikin gari ce abin da ta ga dama. Ai na je ta yi da ban don ta sa nan ta. to bari ka ci in gida kamar yadda bahaushe yake faɗa karin maganar bahaushe amma karin magana ya yi daidai da irin abin da suka faɗa cewar ka ka duniya ta so shi idan ko ka so naka action ke ke wa kika tsokano ba magana nake miki ba Za ki fita ki bayani ba? Ke da waye? Ai da ma yanzu da na gama bashi labarin cewa wata ran sai kin ɗauko mana abin da kuka mu. Ki fito ki bayani ke da waye? In ba haka ba yanzu ɗau mayafi na fita in je in ga wane ne kuma ki tabbatar in wani kika zo ko sai na tura ki ya rama. Za ki mun bayani ba? Ba kowa. Ki buɗe baki na da miki min magana don mu tafi ubanki ko umman baki. Kika ja baki kika yi min shiru? Cut. Tafi siyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Jama'a muna nan muna ɗaukan muku shirin nan naku mai suna gidan 'yan tara. Gidan 'yan tara a yanzu ya zo da wani sabon salo wanda ba ku taɓa tunani ba. Ku ci gaba da bin mu a YouTube channel din mu mai suna gidan yan tara. Gidan yan tara akwai faɗakarwa, akwai ilmantarwa, akwai nishaɗantarwa. Ke ma dai kun gani. shirin gidan yan tara to yau ga shi yau mun gangaro cikin ƙauye yawa daukar shirin to wai nan za a toya a cikin gidan yan tara tare mun takalmi ga sarkin yaki sarkin yaki eh, kai musu bidiyo shirin gidan yan tara gidan yan tara eh. ku biyo mu za ku iya samun wannan shirin a cikin YouTube ɗinmu mai suna gidan Masha Allah. Akan YouTube kenan ko? YouTube mai suna gidan yan tara TV. Za ku sha kallo. za ta shigo a guje karce za ta shigo a guje ta dan bige ki ta shige daki kana da gani za an fara jin kunya ke yawa sai ce subhanallahi ke it atine atine lafiya wace wata rigimar kuma kika wace irin rigimar kika da karfi tana ta shine haka kika Maryam producer haka sai atine fara sannan sai ki fito kina a ah, ina dan Allah ki haƙuri ba abin da bai faru ba wani abu ba wani abu da ya faru ki ga me ya faru ba inda za a shigo a guji haka za ki ga ko ba za ki ga ba a gidan uban waga cikin ke kuma da gudu kin je kin kai yanzu da muka gama maganar nan cewa kada sai kin jajibo mana abin da ya karbu mu gashi ko an fara tun ba a je ko ina ba za ki ga ko ba za ki ga mu ba dillaba mahaifina mutum in je an ga da ke da waye in ku so shi duniya kuma za ta goya masa baya la la duniya ki kita ni na san kayana eh dan saboda wai kai da duniya da sota ba zan gina ba hannu ka zaɓi kan jikar ne ni ba maka laifin ta mai laifin yarin nan ne mai laifin ta ne ba ta ɗaukan kayan kowa ba ta shaye shaye bisa bila mai laifin ta an taba zuwa an tafi ta abin kunya ne aiko ta ɗau hanya tun da ka saka mata raga Allah kiyaye aiko ta ɗau hanya wata ranko za a ji kunya kuma da idanunka sai ka yi kuka akan wannan yarinya ai ba zan yi kuka kanta ba sai dai in yi shewa in yi rawar gada kan wannan yarinyar kin ga kimin addu'a zan fita ba za ki yi addu'a ba to shikenan a dawo lafiya na yi wa kaina cut thank you ga mu daga ɗaukar shirin gidan 'yan tara wanda za a sa a gidan 'yan tara tv to aike ba kya kallon mu mariya gidan 'yan tara ga darakta ga producer gidan 'yan tara kai kaga wai gidan 'yan tara ya kawo mu kauye gidan 'yan tara ya kawo mu wannan boss leader ta shiga daban-daban ba boss leader tana 'yar ƙauyenta in san me ta koma a ƙauya wai was leader wai was leader ake ce mata an daina ce mata atini an daina ce mata ta ta sun su ah, kafin su tafi can eh. ah, da muka je ita ma ta zama duniya mm.